والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرسول من الأصول الخاص نعم. ومثال الخاص مثال الخاص qawluhu ta'ala shine fadan Allah madaukakin sarki kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko da manzo zuwa ga fir'auna fa ta fir'aunu rasul kaga an kawo shi rasula na kira ne wani zai dauka cewa ba san da manzon bane kamar yadda muka aiko da manzo zuwa ga fir'auna wani manzo ya ce fa aswa fir'aunu rasula sai fir'auna ya saba wa manzon da aka aiko din a can baya kaga wannan ya ka sa alif da lamun ana kiran irin wannan al al litarifil ahad al litarifil ahad sai fir'auna ya saba wa manzan nan na baya an gane ku na'am qawluhu wa misalun khas misalun khas قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما يندم كأي كود منزوز manzan. li'anna dakalat ala mahfudin makhsus domin shi alif da lamun ya shiga ga wanda aka saba da shi wanda yake bantacce wa huwa musa shine annabi musa wa musa fardun laysa shi musa shi kadai ne ba am bane shi ga alif da lamun ya shiga wannan alif da lamun baya nuni akan umum na'am al ahad domin lallai shi al wanda yake lil ahad yana kasancewa gwargwadon ma'ahud ne yani bi hasi ma ta'udu alai ai gwargwadon yanda abin da yake komawa gare shi idan adat ala adat ala am fa hiya lil umum idan shi wannan alif da in ya koma zuwa ga am to ya zama to lil umum nam wa in adat ala khas idan ya dawo zuwa ga kebantattu to shi ma lil khusus ne wa amma al ma'rifa ambal mu'arraf amma wanda aka yi wa ma'arifa da al allati li bayanin jins wanda shi al din na bayanin jinsi ne shi baya game daidaikun mutane shi al li bayanin ba an bane shi فإذا قلت الرجل فإذا قلت الرجل خير من المرأة إذا أنت شيء نمجي يا نعم أو الرجل خير أو الرجال خير من النساء ko maza sun fi alkhairi fiye da mata وليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد ba wai abin nufi a nan cewa lalle kowanne ɗaya daga cikin ainihin maza ya fi alkhairi da kowanne ɗaya daga cikin mata ba ne la shi wannan aldar ba istigraqil jins ba ne in ka ce arrajulu khairu minan nisa in ka ɗauka cewa listigraqil jins ne to kenan mu nan mun fi Aisha mu nan mun fi Khadija matar manzo sallallahu alaihi wasallam bugu maryam kaga wato namiji ba zai ake dukkan namijin duniya ya fi maryam alkhairi ba ya fi aisha matar manzo alkhairi ba sai dai abin da ake nufi jinsin namiji ya fi alkhairi ga jinsin mace yanzu misali irin misalin za mu iya ganewa misalin waya wani waya ne ya fi tsada a cikin product iphone ko to iphone ya fi alkhairi fiye da mai fiye da techno aka iphone ya fi alkhairi fiye da techno kaga wannan magana suna ya tara akwai akwai iphone din da techno din ya fi tsada amma ana nufin jinsin product din iphone ya fi alkhairi fiye da product din techno ko to wannan shine abin da ake nufi ba a nufin dukkan iphone ya fi alkhairi fiye da dukkan techphone ba a wannan allin littarifin jin na'am na wayan kana kadiru jaru min afradin nisa manuwa huwa mai min ba'da rita duk da cewa ana samu daga cikin ɗaiɗaikun mata wanda ya fi alkhairi daga ɗaiɗaikun maza na'am idan allati li bayanin haqiqatul jins in haka ne kuwa shi alɗin nan wanda yake bayanin haƙiƙanin jinsi la ta zulla wani al'ummu shi ma baya nuni akan umum dan an ce ar-rajulu khairu min al-mar'a baya nuna dukkan mazajen duniya sun fi alkhairi biye da dukkan matayen duniya na'am wasu sababu da annaha laisa fiha shay'un am wato sababi anan saboda a cikin ta babu wani abu wanda yake ya gabe gaman bai am a cikin shi in zama a kowace a lokacin da nake cewa rajin awon rijal kai da mara, inda nake namiji ko mazaje sun fi alkhairi fiye da mace Zai laisa ma'anahu anna kullu rajulin khairun min kulli imra'atin ba wai ma'anan shi lalle kowane namiji ya fi alkhairi ga kowace mace ba بدليل أنه قد أنه يوجد في بعض النساء من هو ومن دليل أكن سامو a cikin wasu sashen mata man huwa khairun min ba'd rijal wanda yafi alkhairi fiye da wasu sashen maza falamma lam hadhihi kalima ala sabil al-umum yayin da wannan kalma bai gaskata akan hanya na umum ba cewa duka inna annal al huna laysa bil umum sai muka san cewa al anan wajen ba al bace ta umumi eh الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على المعلم رحمه الله مولف الكتابي الله يمسر ما يأتي والأصل للتخصيص حيث ما حصل في تمييز جملة فيها دخل انتقل المعلم في هذا البيت من ذكر الخاص إلى التخصيص وتو أبو النبي والأصل بالتخصيص حيث ما حصل وتو أبو النبي بالتخصيص كيف الشيوة دي إن دي تبتة دي إن دي فاروه tamyizu jumlatin fiha da khal wato shine ware jumla da ya shiga cikin sa banda wani in an kawo shi am sai a zo a rarrabe shi a yi tamyizi a ce banda kaza kamar da aka ce wal asr innal insana lafi khusr kaga an kawo shi dukkan mutane suna cikin asara sai da aka ce illal ladzina amanu anan sai aka ware ni banda waɗanda suka yi imani kenan waɗanda suka yi imani su ba sa cikin halaka kaga an wajen an yi taksir a gani innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a yace illa al ko na'am انتقل المؤلف في هذا البيت من ذكر الخاص الى التفصيل wato shi mawallafi ya ambata a wannan baiti daga ambatan khas zuwa ga takfis wa takfis gairul khas shi takfis ba shi khas ba kuma wal baina bainahuma bambanci tsakanin tafsir da kuma da khas an al khas wasf shi khas sifa na lafazi wa takhsis wasf lil fa'il shi kuma na aikata aiki الثاني أن التخصيص وارد على العموم wato na biyu shi tafsiri yana zuwa ne akan umum wal khas laysa waridan ala shi kuma baya zuwa baya gangarowa ga umum li'annahu lam yadkhul fihi aslan domin dama bai shiga cikin umum ba gaba ɗaya asali al khas laysa bihi umumun abada shi khas ba shi da umumi har abada wa takhsis waridun ala al umum shi kuma takhsis yana gangarowa ne ga umum لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص سيدي مالا أنا وجن دي أنبتي خاص سيكما يا أنبتي تخصيص استقرارا Eh, akan ka'ida wanda ke mai rinjaye لأن التخصيص هنا أليق min kaunihi في babu العام shi tafsir a nan wajen shi ya fi dacewa da kasancewar shi a cikin babi na am lakin lau ja'alahu fi babu al'am la kana auda sai da ya sanya shi a cikin babin umum da ya bi yaqulu masalan babu al'am thumma yadhkur sai ce misali babu al'am sannan zai ambata sun mai yuka ce wa taksisul am bi kaza wa kaza ana taksisin am da kaza da kaza ga abubuwan da suke sa am ya zama to an yi taksisin shi wa taksis ya kuri fi ta'aribi rahimahullah ta'ala shi taksis ne ya kuri fi ta'aribi hmm. yana faɗa a wajen rahamansa a wajen a wajen ta'arifinsa Allah ya masa rahama wa al-asr bi taksis haythu ma hasal tamyiz jumlatin fiha dakhal wato abin nufi da taksis duk inda ya faru shine bambanta jumla da khalafiya wanda ya shiga cikin ta qawluhu wat taksis wal qasr yani anna alladhi yuqsam bi taksis hmm. wato mana abin da ake nufi da taksis eh, qawluhu tamyiz ba'd jumlatin fiha dakhal shine cewa sa bambanta ware wani sashen jumla da ya shiga ciki a ce jumla da ya shiga ciki ban da shi kamar da aka ce innal insana khuliqa halu'a kaza ta ka ce illal musallin kaga yanzu an yi tamyizin musallin daga cikin wancan umum din wancan kalma gaman meri amma banda masu sallah a ciki aka ware yani ikhraj ba'd afrad al-umum min al-umum wato fitar da sashen daidaikun umum daga cikin umum din haza huwa tafsiri in an zo da kalma gaban me sai kuma zo da wani lafazi wanda zai fitar da wasu daga cikinsa na'am wa qala ba'du wasu ce ikraju ma laulahu la dakala fil umum wato fitar da abin da ba dan wannan dalili ba da ya shiga cikin umum ala ma'ana qauli wannan shine ma'anar cewar da tamyizu ba da jumlatin fiha da khal wato ware sashen jumla da khal fiha da ya shiga ciki yani ikhraj ba'd al-jumla allati dakala fiha hadha wato ma'ana fitar da wasu sashen jumla wanda wanda wannan tafsiri ya shiga cikin sa idan a taksis waridun alal al'umum in haka ne takfisi ya gangaro ne ga umum fa idza qulta in ka ce a atika raqaba masalan in ka ce ka yanta wuya ga misali yanta wuya summa qulta a atika raqabatan mu'mina sannan sai ka ka yanta wuya mu'mina fa hadha taksis wannan taksisi ne shi lakinnahu yusamma bi ma'ana khasun taqyidan kaga sai ana kiran wannan khas wajen kayyadewa an ce ka yanta wuya mumina an mai kaidi wanda za ka yanta wuya wuya amma mumina amma can haka ce ka yanta wuya ya zo mutlak yanta kowane irin wuya ka yanta ka fita amma za ka ce ka yanta wuya mumina a gani ko wannan an yi tafsir nam fa iza qulta akrim ar-rajul yace akrim ar-rajul akrim ar-rijal yace ka girma mazaji wannan ya wannan amre ba kaman wancan ba wancan mutlak ne shi sai bai masa illa zaidan sai nace akrimir rijal ka girmama mazaji kaga ya am kenan in an yi shiru a nan wajen duk mazajen duniya za ka girma sai nace illawa sai dai zaidu shi zaidu zaidu kuma yana cikin su kaga an cire zaidu daga cikin su haza tafsir ana kiran wannan tafsir kun gane ka girmama mazaji illa zaidan kaga an ware zaidu daga cikin mazajen da za a girmama an yi tafsisi na wannan umum din a karimin rijal rijal din nan ya zo am wato ya zo kalma gaman mai saka ce sai dai wani na'am na'am akhrajna ba'd afrad al-umum min al-hukm sai muka fitar da wasu sashen daidaiku na umum daga hukunci wa hadha mawjudun بكثرة في القرآن وانا اقويش ديوة اتيا القرآن قال تعالى الله تعالى يجي ولا عصر قال الله يجي نارا إذا زامن إن الإنسان لفي خسر للي متين ينا تكين هزارة قال الإنسان وانا ألتن لستقراك الجنس dukkan mutanen duniya gaba daya ga zahiri suna cikin asara lallazina amanu sai Allah ya yi tafsiri sai ya fitar sai dai waɗanda suka yi imani hada tafsir wannan tafsiri ne an ware banda wanda suka yi imani a cikin wannan umumin din fa kalimatul insan am kalman innal insan din na am ya game dukkan mutane kullul insani la fi khusr za zaka iya sa kullu a wajen ka gani kace kullul insan la fi khus dukkan dan adam yana cikin asara wa qawluhu illa alladhina amanu da fadin sa sai dai da suka yi imani hada tafsir wannan kuma takfizi ne shi idan a takfis waridun ala al shi takfis yana gangarowa ne bi ga umum wa huwa ikhraj ba'd al-afrad al-am shi ne fitar da wasu sashen umum aw in shi ta faqul ko kuma in ka so sai ka ce ma law la la dakhala fil kalam wato fitar da abin da ba dan shi ba da ya shiga cikin magana da ba dan an ce illal ladzina amanu ba da ainihin hatta wanda suka yi imani da sun shiga cikin masu asara an bai wannan kamar can da Allah ya ce fasajar da mala'ikatu kullum a ajma'un mala'iku sun yi sujada dukkan su gabaki daya daga ce illa iblis shin za mu ce almala'ika din nan amne eh mala'ika amne shi kamar ce ne fasajar da kullum mala'ika dukkan mala'iku sun yi sujada gabaki daya amma illa iblis din nan an yi takrizi ne a cikin mala'iku akwai wanda ya saba a cikin mala'iku gaba ɗaya babu wanda ya saba dukkan mala'iku gaba ɗaya sun yi sujada mala'iku gaba ɗaya la ya asuna Allah ma amaru wa yas'aluna ma yumarun an gano wannan ku wato wannan magana daidai ne da in ce muku a ja alqaum illa kalban mutanen sun zo sai dai kare ne bai zo ba ja alqaum illa kalban ana kiran wannan al na almunkaɓe inda shi kare baya cikin su a gani shi ma nan iblis baya cikin mala'iku cewa da aka yi mala'iku sun yi sujada gaba daya ta ce lakin iblis allazi lam ya min al-mala'ika lam zuci. sai dai iblis wanda bai kasance daga cikin mala'iku ba shi bai yi sujada ba al na huna munkaɓe ja alƙawmu illa kalban mutanen sun zo gaba ɗaya sai dai kare saboda haka illa iblis kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi sai dai iblis ya kasance daga cikin aljannu ne ba cikin mala'iku ba sai yayi fasikanci daga umarnin ubangijinsa to shine wasu ke cewa to ai ai umarnin ai bai laifi ba tunda Allah ya ce wai qulna lil mala'ikati isjudu li adam ne da muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga adam sai suka yi aina mala'ikuwa da mala'iku ake shi dan ya ki ai bai saba ba suna ce illa iblis kana min aljin ake nan walam yakun min mala'ika to menene laifin iblis ya ki jira tunda ce in kulna lil malaikati sujudu li adam a yayin da muka ce wa mala'iku yi sujada ga adam to sai iblis ya ce to ani ba mala'ika bane umarnin bai shafe ba ba iya ya bi Allah zina yi a gani a nan wajen aishi mutum ɗaya ne a cikin mutane dubbai mutum ɗaya ne a cikin mutane miliyoyi to zai zama to kamar babu shi ne a gani a nan wajen an rinjaye da cewa mala'iku amma har da shi a ciki shi abin da ya sa za mu gane har da shi ai da ya ƙi yin sujadar shi ya san cewa hadda shi shi iblis ya san abin da Allah ke nufi cewa hadda shi to shi yasa da ganga ya yana jira ne Allah ya tambaye shi da Allah ta'ala ya tambaye shi cewa me yasa baka yin tijara ba me yace to shi ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin da ce ni abin da yasa na ƙi yin sujada ba da ni kake ba kana yi da mala'iku bai ce haka ba shi ya fahimci wannan umarni har da shi a ciki amma da gangayin saba ma Allah yana so Allah ya tambaye shi dan ya fito da abin da ke cikin zuciyarsa da Allah ya ce ya kai Iblis me yasa baka yi sujjada ba sai ce ana khairu min ni na fa alkhairi biye da shi kalakta ne min nar ni ka halice ni daga wuta wa khalaqtu min dai shi kuma wa kalakta min dai a gane ku ni kuma ka halice shi kuma ka halice daga tabo a gari saka wuta ya fi tabo a wajen iblis saka wannan shine abin da ya sa ban yi sujjara ba wai ina nufin ban gane maganan ka ba na san haddane a ciki da gangan na yi domin ai dan adam shi ya kamata ya mun jira ba ne ya kamata mai sujjada ba na ba san gani to saka wannan umarni da aka yi umarni ne wanda ya shafi hatta iblis a ciki a gari wani ko tunda Allah ma sai yanke mai uzuri idan Allah ya tabbatar da ya gane me yasa baka yi sujada ba ma mana aka an tasjuda lima kalatuka ma kalatu bi yadi ko ma mana aka an da iz amartuka kaga sai Allah ya nuna ubulin ya shafe shi me ya hana ka kai sujada lokacin da na umurce ka shine sai shi nan yace lam akulli asjuda liman kalakta dina ban kasance zan yi sujada ga wanda ka halishe ni daga tabo ba ni na fi tabo na fi kasa kuma ga wannan kwakwalwar iblis ne mai rauni ya za a ce wuta ya fi kasa in za a yi noma a ina ke noma ruwan da muke sha a ina yake mu kuma a ina muke sauran dabbobi da muke ci da komai a ina yake za mu iya rayuwa ba tare da wuta ba amma ba za mu rayu ba tare da ƙasa ba komai namu da muke bukata abincinmu da ruwanmu da mene da ni'ima kayan marmari da muke bukata da mu kanmu muna rayuwa ne a ƙasa shi wuta menene ne amfanin wuta shi ne akwai wasu nau'in abinci da ake mu'amala da wuta a kan shi ƙasa kuma na kashe wuta saboda aka ga duba amfanin wuta amfanin ƙasa yana da yawa bindin ba zuwa ga wuta ba kama haɗawa amma sai shi ɗan ya ƙwaƙwalwar sai tsuke ƙwaƙwalwar sai nuna shi ya fi ainihin ƙasa alkhairi ta yaya wuta zai fi ƙasa alkhairi shi kan shi wutan abinda ake hura wutan da shi a ina ke samu <laughs> abinda ake wura wutan da shi a ƙasa ake samu komai hatta shi ƙasa yi wutan ya dogara da ƙasa ne kamar yadda ya tabbata an gari sai shi ya ce ɗan ya yi kiyasi ba ta ce ya yi kiyasi ba ta ce zo ce wa shi ya fi alkhairi fiye da ainihin ƙasa a nan wajen ya ƙi sujada to haka nan wajen shedan ya san umarnin har da shi a ciki da gangan ya ƙibi saboda girman kai illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin sai dai iblis ya ƙi yadda kuma ya yi girman kai kuma ya kasance daga cikin kafirai na'am من أطيب الجنه نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم shafi na 71 eh. haza wa lafzul maula mushtarak bainal maula wannan kenan lafazin maula mushtarak ne ya yi tarayya tsakanin maulal a'ala shine almuti wanda ya yarta bawa shine maulal a'ala bilkasar nan wal da wanda aka yi kawance da shi idan an yi kawance da kai misali kama ce a ƙabilan katafawa sai su yi ƙawance da ƙabilan hausawa to wannan wanda aka yi ƙawance da shi ya zama to maula an gane ku shi maula wanda aka yi ƙawance da shi wato an zauna an yi sulhu tsakanin ƙabila kaza da ƙabila kaza a zauna lafiya to ita babban ƙabilan sai a ce wani maula ne na hausawa wani baka tabe bararren a wato maula ne shi nasu ta bangaren mai ta bangaren sulhu an yi wato kamar misali na ce turkey da nato kaga turkey ta shiga cikin nato ta zama maula gare su kun gano wani ku saboda haka in za a taba nato in za a taba turkey nato za ta shiga idan ka zama to maula ga wata kabila wato galiba mutum kabila mai rauni ta san cewa za a iya samun wasu kabilu su ce za su zalunce ta sai ta samu wata kabila mai karfi sai ta liƙe mata ta to maula nata ta hanyar kawance to duk wanda ya zo zai taba wannan kabila to ita wancan kabila mai karfi za ta shiga an gane to ana kiran wannan maula na wa man aslama ala yadi duk mutumin da wani ya musulunta a hannunsa idan wani ya musulunta a hannunka an gane ku ana kiranka maula na wannan mutumin kama ce ka musulunta a cikin kabilan ƙuraish ka zama to ba bilwala an gane su ƙuraish wato su za ce maula ƙuraish shi saboda ya musulunta a hannunsu yana iya jingina kansa zuwa ga wannan kabila misali a ce yanzu wani ya musulunta a hannun bare-bare zai sha shi babban fare ne amma bil wala a gani ni babbar fare ne ta hanyar wala saboda a hannunsa na musulunta kuma jona aha na wabain al-maula al-asfal sannan kuma da kuma tsakanin maula al-asfal maula al-asfal shine al-atiq shine yantacce maula al-asfal shine bawon da aka yanta ana kenan shi maula da muhalif mai yin kawance din wanda ya je ya kawance da wata kabila kabila mai rauni da ta yi kawance da kabila mai karfi ita ma wannan kabila mai rauni ana kiranta maula muslim ala yadil bayt da kuma wanda ya musulunta a hannun wani kai da ka musulunta a hannun wani ana kiranta ana kiranka maula shi ma wancan wanda ya musulunta da kai shi ma maula ne maula a'ala gani maula kalma ce mai mai fadi da aka ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu duk wanda na kasance maulan shi to aliyu ma maulan shi allahumma wali man walahu wa adiman adahu idan wannan ziyada ne an ce da ifa a gari wannan ziyada allahumma wali man walahu wa adiman adahu an ce ziyada ce da ifa inda almuhaddisin to kaga an ce man kuntu maulahu shi kalmar maula suna ya tara kalma ce mushtarika to za sai hadisin ya zan mujmal yana bukatar mu bayyi in shi suna cewa man kuntu maulahu duk wanda na zama shugabansa fa aliyu maulahu aliyu ma shugabansa ne to su sun dauki kalmar maula akan ma'ana guda daya kalmar maula yakan dauki fassara daban-daban yakan dauki fassarar mataimaki yakan dauki fassarar mai taimako yakan dauki fassarar masoyi yakan dauki fassarar ainihin wato bawa wanda aka yanta ya ka doki fasarar mai yantawan ka doki fasarar mai kawance da wani a takaice kalma ne mai faɗi kafin ka ɗauke shi zuwa ga wata ma'ana sai da dalili sai an samu karina mai ƙarfi wanda zai hukunta su ɗan shi ba wani magana kawai man kuntu maula duk wanda na zama shugaban sa aliyu shugaban sa ne a gani da wani karina kuka mai da aliyu ya zama shugaba babu a gani to haka shi a fasara. kawai suna fassara ne na san rai wannan kalmar maula yana ɗaukar fassarar mai so duk wanda na zama masoyin shi aliyu ma masoyin shi idan har ni masoyin ka ne kana so na to ka so aliyu duk mutumin da yake so na ya ƙi aliyu to bai so na shi ne ma'ana kuma ji wannan ba ana nufin wanda na zama shugabansa ba ne to sai shi a suka mai da shi wanda na zama shugabansa Wani suka ce wai aliyu bin abi talib manzan Allah ya faɗi wannan a gaban taron jama'a lokacin gazirin umma wai da manzan Allah ya faɗa sahabbai ga sunan manya-manyan sahabbai bayan annabi ya bar duniya wai kafin ma ya bar duniya wani suke cewa ya za a yi annabi ya gama shugabantar kuma ya shugaban bayan kuma ya tafi ya ɗora mana wani daga cikin gidan shi wai sahabbai sa abubakar su umar suna ta guna guri a gefe suka ce ba za mu yi maka biyayya ba in ji ƙarya a ba sai sahabbai wajen dubu ɗari da wani abu da annabi ya tattara a wannan wajen sai suka yi ittifaki akan saba wa manzon Allah wanda daga cikin sahabban ma akwai banu hashim a ciki kuma gaba akwai kabilar da aliyu ya fito a ciki to za ka ce dukkan su gaba daya sun yi ittifaki kan saba wa manzon Allah ga ce su ba za su yarda ba sai suka zaɓi abubakar saboda haka bai hazar itibar abubakar ya kwace shugabanci sakasai shi aka ce abubakar ya yi rinta dan azalibi ne sauran sahabbai da suka mara mai baya su ma azalibai ne a ɗan shi a sun ɗauki wannan hadisi mun kuntu maulau kan haka suka kafarta dukkan sahabbai saboda mummunan fasara da mummunan fahimta na'am wa min fawaid ma'rifatul mawali min ar-ruwa daga cikin fa'idan sanin al-mawali daga cikin masu ruwaya wa ma'rifatul ikhwa da kuma sanin ikhwa daga cikin masu ruwaya da akhwat al'amunu minan lam wato aminci daga rikici kada mutum ya rikice da kuma kubuta kada mutum ya yi zaton abubuwa masu yawa abu ɗaya ne abubuwa masu yawa sai ɗauka abu ɗaya ne ko ya ɗauka wanda ba ɗan uwa bai ce ɗan uwa ne saboda sun yi tarayya ga sunan uba zai ga wasu sun yi tarayya wajen sunan uba sai ɗauka ƴan uwan juna ne alhali ba ƴan uwan juna ba ne kamar abdullahi bin dinar wa amru bin dinar duka su gaba ɗaya tabaka ne guda ɗaya amma su walaisa a kawai su ba yan uwa bane su biyu su ba yan uwa bane al-imam al-siyuti rahimahullah بسم الله الرحمن الرحيم قالت الإسناد كلها نطقا أو قيل له والترك جائز أو شي قال أشكي إسنادي كبديش وجن فرشي أنا تو حدثنا مالك حدثني مالك عن نافي عن ابن عمر هذا حدثني مالك قال حدثني عن نافي قال حدثني عن ابن عمر kun gani kun ga a wajen rubutu ba fada ba an ce haddasani malik an nafi an ibn umar ai akwai kala a wajen haddasani malik kala kala haddasani ibn umar kala kaza to wannan kala din ba a faɗa a rubuce ba amma za ka faɗe shi nurdan wajen furuci au kila lau sai ko kuma an ce maza sai ka ce kila lahu kaza ne kuka ce kala sai ka ce an ce mai kaza wattar ku ja'izan au barin wannan kala hatta ga ga shi ya halarta mutum na iya karantawa kawai Haddasa ni, malik an nafi a ribin umar ni, fulani kala ni, fulani kala ba sai ka wannan kala ba amma ya fi kyau a sa din na'am wani sakon isnadu ha kadi ta hak na daban a isbi kulli matan fil asad su nuska nuska wanda isnadin shi ya zama iri daya nuskoki wanda iznadin ya zama daya a idna daban wato ka maimaita shi mustahabi ne ka maimaita shi in akwai nuska nuska wanda iznadin iri ɗaya ne amma kuma nuska ne daban-daban ana so kowanne ka maimaita don a gane nuskoki ne daban-daban a cikin kowane matani fil asaddi ga maganar da ya fi dacewa an gane ku in aka ruwaito shi da nuska nuska so ka maimaita shi don kowa ya san nuska ne daban-daban la wajiban wal bada'u fi aglabi bihi wa baqin adkhaluhu ma'a wa bihi amma ba wajibi shi wannan ba wajibi bane maimaitawa wal bada'u fi aglabihi bihi da farawa a cikin mafi rinjaye da shi zaka iya farawa da shi mafi rinjaye wa baqin amma sauran malamai suna suna shigar da shi a ciki ma wa bihi qala fulan bayan sun kawo hadisin mai ko su maimaita wani isnadin sun ce wa bihi kala fulan wannan magana haka wani shi ma ya faɗa a gane saboda ba sa son su yi takrar da yawa wa bihi kala fulanun haka wani shi ma ya faɗa waja zama za bi ba da sanad mubaridan alalan asahi mu'tamad ya halatta tare da wannan a ambaci sashen da sanadin shi za a iya ambaton kowanne kowanne nuska kowanne da sanadin shi mun fari shi kadai na san shi zancen da ya fi inganci a rubuta ba aka dogara kaga shi imamul bukari shi ya zo ya ce hawalar sanad in ya kawo sai ambaci wani sanadin in ji sanadi in guda uku ne ji zai ambace su in ya zo amma kan so kawai zaka ambaci sanadi daya sai ka ce wa bihi qala fulan da duk sanadi duk kowa da kowa duk masu ruwayan haka suka faɗa ka ce yanda wannan ya ruwaito haka ma wani ya faɗa والميز أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد وتبن بنتاون شيء في كون ده أمبتش شيء أولى والذي يعيد في آخر الكتاب wanda yake maimaitawa a ƙarshen بي bai amfanarwa in a ƙarshen littafi ya maimaita wannan sanadin بي da wani amfani وقال في إسناد سبحانه نعم أنت أبو الواسي kai magana na'am wa qala fil shi qala a cikin isnadi qulha ka faɗe shi a wajen kurici amma a wajen rubutu babu shi au qila ko kai amfani da lafazin qila lahu wa tarku ja'izan wato shi bari ya halatta ra'au haka malamai suka gani wa nusakun isnaduha wato nuskoki wanda isnadi shi ya zama duk iri daya eh, a idna daban hmm. tunda da dai isnadin ɗaya ne amma nuska dai daban-daban ka maimaita shi musabi da ka yi takrar a cikin kowane matani ga zancen da ya fi zama daidai la wajiba amma maimaitawan ba dole bane ba farawa a cikin mafi jayi da shi amma wasu malamai sun shigar da shi ciki eh ba sai yanzu sai amfani da wabi bayan sun kawo wancan sanadin guda daya sai ce wa bihi qala mali wa kaza wa kaza wa kaza wajaza ma za zikru ba bi sanad ya halatta tare da wannan ambaton sashi a cikin sanadi Mun munfaridan da sashen nan shi kadai eh, ga zancen da ya fi inganci abin dogaro wal maizu aula amma bambantawa kowanne ya faɗe shi daban-daban shi ya fi wanda yake maimaitawa ƙarshen littafi la yufidu baya amfanarwa na'am نزهة النظر خاتمة خاتمة فصل فوائد فوائد متعلقة بأهوال الرواة ومن المهم عند فائدوجي da suke da alaƙa da halayen masu ruwaya daga cikin muhimmi a cikin wannan indal muhaddisin eh, ma'rifatu tabaqatu eh, ruwa sanin tabaqoki na masu ruwaya wa fa'idatu al'amru min at-tadakhul al-mutashabihin fa'idan sa aminci daga tadakhulin al-mutashabihin masu kama daya wato aminci wato shine a samu aminci kada masu kama daya su shiga cikin juna ya kamata a san tabaqoki na masu ruwaya wa imkanul istila ala tabyin at-tadlis da kuma yiwuwan a iya tsinkaye akan a kan bayyanar da mai tadlisi bayyanar tadlisi wani wuqufu ala haqiqatil murad min da kuma kuma a tsinkaye a fahimci haƙiƙanin abin da ake nufi daga an'ana hadisi wanda aka rawaito shi daga an wani an wani ba hmm. tabaqa bi istilahi ibaratun an jama'atu shirki wato in ce tabaqa a cikin yaren malaman hadisi istilahin su hmm. wato fassara ne na jama'a da suka yi tarayya a shekaru fassara ne na jama'a da suka yi tarayya a cikin shekaru da kuma haduwa da malamai shekarun su kusan daya sannan sun yi karatu a wajen malamai daya sai a ce wa'annan tabaka ne guda daya wato wani mutum yakan zamanto yana daga cikin tabaka guda biyu lura da abubuwa biyu kamar anas dan malik fa innahu min haythu thubuti suhbatihi lin nabi in ana maganar sahabbai waɗanda ba tabi'ai ba anas yana cikin tabaka na sahabbai ko ta wajen tabbatar da abotan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yu'addu fi ana lissafa shi a cikin tabaka na na mutane goma misali wa min haythu tabaqa al-ashra shi anas ana lissafa cikin tabaka na ashara bashari da birjanna ta bangaren da ya haduwa da manzan Allah dukan su gaba ɗaya da su da ashara sun hadu da manzan Allah ta wannan bangaren sun hadu wa min haizu ta wajen karancin shekaru addu ke tabaqati man ba'da ana lissafa cikin tabakan wanda ke bayan su ومن نظر الى الصحابه باعتبار الصحبه wanda yayin nazari ga sahabbai ya kalli sahabbai ta bangaren abota da annabi ma'al jami'a tabaqatan wahida zai ce duk sahabbai anan tabaka ne guda daya in ana magana sahabbai sahabbai sunan sahabbai ko anan zamu ce tabaka ne guda daya sai tabi'ai zama tabaka na biyu tabi tabi tabaka na uku kama san kama sana ibn hibban wa ghayru kamar yadda ibn hibban ya aikata ya sanya sahabbai gaba daya tabakatan wahida kama ce daliban malam wani ai duk sun shiga amma a cikin ɗaliban za a rarraba kuma akwai manya akwai mutawassilai akwai kuma na ƙasa ko haka ibn abani ibn ibani ya aikata da wasansa wannan nazara da yake ba da kadar zai wanda yayi nazari gare su lura da wani gurgudu wanda ya karu kamar sabika zuwa musulunci ko kaga a cikin sahabbai wasu sun riga wani gwagwarmaya ga musulunci sun riga wasu amsan musulunci da kuma taimakon musulunci au shuhudul mashahid alfadila ko halattan a mahalarta masu daraja kama ce halartar yakin wani ya halarci bai atar rudwan wasu sun halarci yakin badar wasu sun halarci yakin udu wasu sun yi kaza to halartar ainihin waƙi'o'i daban-daban sai mutum ya sanya su ɗabaƙa ko? wane yana daga cikin ɗabaƙa da suka halarci yakin badar su ɗari uku ne da wani abu ɗabaƙar da suka halarci bai atar rudwan dubu ɗaya ne da ɗari hudu da wani abu misali da wannan ne mai littafin tabaqat abu muhammad abu abdullah muhammad bin sa'ad al-baghdadi a gane ku abu muhammad muhammad bin sa'ad al-baghdadi shi ya yi haka littafin shi ya fi tattaro majumi a fi zalika shine mafi tattarowa ga abin da aka tara dangane da tabaqat wa kazalika man ja'a ba da sahaba haka nan wanda ya zo bayan sahabbai su ne tabi'ai man nazara ilayhi bi tibarin akhdhi an ba'd sahaba wanda ya lura da cewa wato lura da karba daga sahabbai mm, to ai din zai sanya su dabaka dai ko cewa tabi'ai sun karba daga sahabbai to ko zai ce dabaka dabakan tabi'ai kawai za ce sahabbai dabakan farko tabi'ai dabaka na biyu mm. eh za'al jamia dabaqatin wahida sai ya sanya duka dabaka guda daya kamar yadda ibn hibban ya aikata shi ma ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء wanda ko ya dubi tabi'ai lura da haduwa da sahabbai sai rarraba su akwai wanda suka hadu da kibarun sahaba akwai wanda suka hadu da sigarun sahaba ko wasu daga cikin tabi'ai sun hadu da manya-manyan sahabbai irin su sa'id bin musayyab ko irin su umar dan abdulaziz wasu daga cikin sun hadu da kanana irin su mujahid irin su katada eh, kamar yadda muhammad bin sa'ad ya aikata a cikin tabakan din shi wani kullum minhum wajhun eh zai raba su sai ya rarraba su kamar yadda muhammad bin sa'ad ya aikata kowanne yana da wajahi na yin abin shi nan ba a lura da shekaru ba aka lura da shekaru amma nan ana duba da kuyi karatu wajen malami daya eh, wani ya riga wani zuwa ila ka girbe bai amma ya riga zuwa wajen malami a ga ya rika. masha Allah na sai shi kuniya baikuniya kuniya bismillahir rahmanir rahim wa qawluhu wa ma li tabi'in huwa al-maqtu' ce wanda yayi abin da ya shafi tabi'i shine maqtu wa hadha huwa al-qism as-sabi' wannan shine kaso na bakwai wal maqtu' huwa ma udifa ila at shi maqtu' shine abin da aka jingina zuwa ga tabi'i da wanda ke bayan tabi'i inda an samu asali wanda tabi'i ya faɗa ko ya aikata ko an yi a gaban za wannan asali ne makdo ko tabi'i tabi'i kamar duk abin da kuje ake kala malik makdo ne ta ce akwai wani asali makdo akwai asali da ake jinginawa zuwa ga tabi'i ko tabi'i tabi'i haka za su mahu ahalun ilmin hadis haka nan ma'abuta sanin hadisi suka ambaci maganan da aka jingina zuwa ga tabi'i ko tabi'i tabi'i suna kiran shi makdo wal makdo yani munqadi fi rutba shi makdo wato shi yankakke ne a wajen martaba daga marfu bai kai an yanke shi daga marfu bai kai matakin marfu ba kuma bai kai matakin mauku ba shine an yanke shi daga martaban kasancewar shi marfu'i ko martaban kasancewar shi mabdu'i mauqufu misal ma nukila Salamu, an al-hasan al-basri maganar da aka ciranto daga al-hasan al-basri a ce al-hasan al-basri ya ce kaza ya ce as-sunna wallahi الذي لا إله إلا هو بين gali wal jahi عليها يرحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس بما مضى وهم أقل الناس بما aqallu to wannan abin da aka ciro magana da aka ciro daga Hassan al sai mu ce haza asaru maktub wannan asari ne maktub wa ma wudifa ila sahabi nau'ani shi kuma abin da aka jingina zuwa ga sahabi nau'i biyu ne ma tabata lahu hukumur raf akwai abin da hukuncin rafu ya tabbata gare shi abin da ya tabbata cewa an jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yusamma indahum al marfu hukman ana kiran shi a wajen su ana kiran shi al marfu hukman sunan shi al marfu hukman amma lam yathbut lahu hukm ar raf abinda hukuncin rafu bai tabbata gare shi ba fa innahu yusamma mawqufan ana kiran shi mawquf al'asar allati turwa an abi bakirin wa umar wato kaga asarai wanda ake ruwaitowa daga abubakar da umar aw an ahadin min sahaba ko ɗaya daga cikin sahabbai musammiha mawqufa muna kiranta da suna mawqufa wa an ayi wahirin min sahaba wa hadha huwa al-istila wannan ba an ayi wahirin min sahaba nusammiha mawqufa ko kuma ɗaya daga cikin sahabbai in dai an jingina magana in an jingina magana kace sahabi ya faɗa ko sahabi ya aikata ko an yi kaza a gaban sahabi ana kiran wannan asari moko kun gane duk abin da aka jingina sahabi ya faɗa ko ya aikata ko kaza shi moko ne shi abin da kuma aka jingina kace manzan Allah ya yi shine marfu wa hazan wale al wannan shi ne istilahi malaman hadisi E babu rowa ga istilahi tunda malamai sun zaɓi wannan ya zama to ne istilahi da shi ke nan illa in ba haka ba abu ne sanan ne annahu yasihu an naqula hatta fil marfu annahu mawquf eh za mu iya cewa hatta ga marfu'i zuwa ga annabi za mu iya kira shi mawqufi shi ma ya annahu waqafa inda annabi domin hadisin ya tsaya wajen annabi ko an tsayar da shi a wajen annabi ko ba gaba sai da cewa mawquf in ana so amma tunda dai ba istilahi malaman hadisi bane to lakin na hada istilah sai dai wannan istilahi ne wala mushahara fil istilah babu ruwa game da istilahi amma huwa dami fil hadith to masha Allah Allah shi ما شاء الله سبحان الله شكرا subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.